yana lowar porir ma da kasetin tabande ne sun ya lal silma sab ka be hintu ne hakika intilghe rala wende wanda nam yala yi la mun tar ka bena yana lowar porir le ma da to tidig saba muhammad sallallahu alaihi wa sallam aya wanda am yemma dalibin ya nam am tontoma ko to nam am tona posa intilgha ye la zakran ba la sahabse la ne da wanda sunna porton toma ne sida la malagare halan ta tɩg n tãage dĩinã rol b raare wãnna dinga loogr sallam ya ninga taab sallem hotel lislaangã pʋʋsem kõ telgre la yʋlsgo la albarka n kõ taaba wẽnna telgdo wẽnna yʋlsdo wẽnna maanda fãa gill barka rel ko pʋʋsda wẽnnaam bark so naam nin sun lum la le man sel songo tɩ leben ser seg taaba wakat kãngã pʋga na n le ko taab vin ne wẽnnaam dĩinã da n sõs ne taaba a ne wẽnnaam gafa kotu wẽnnaam tʋna kell n zilgi laafɩ wẽnna yigli laafɩ wẽnna nafa neb wĩna sẽn na a wʋma na wẽna eh, son n ya toma tʋʋma relle zaame d rak bɩ surat lmariam sõsa ne taaba tɩg n yɛls aya pisopoe la ta tãab n zĩiga wẽnnaam sẽn kõ kibare te nabi ninsba b sã n wa karemd bãmb wẽnnaam aya rãmba ba ya alqur'ana aya ba leb ninsba sẽn keflba yetame a ne leb ninsba sẽn kõsda a ne wẽnnaamã sẽn yaa mumin dãmbã sokdb lame n gese eh, zãma a yiiba yaa yaa zãma bʋg n yɩɩd sõmdem wẽnnaam um, nengẽ eh, a ne zɩɩre la yalsg zĩiga yaa tõnda eh, lagem n taara rãmbi bɩ yaa yãmba sɩd kõtba sẽn yaa mumin dãmba rel wotone la b sogsgɔ b leb n sokdame n gese zãma kãnga woto wa ya zãma yi yi yɩɩd sõmdem yaasa a ne wala yam tagsg pʋga la leeb taab ni yam yaa zãma yi n yɩɩge yaa tõnd n bi bɩ n bɩ yaa yãmb n yɩɩda rel wotone ket n tara tõkre a ne rũndã wʋmda rɩkɩme tɩ wẽnnaam ket n kõta vẽenem n wilgde sã yel wala la mun taara rãmb eh, eh, woto b yaoolem sẽn na n wa tɩg n baas n neng nina eh, bala zukeelem la Eh, su tag bondo sũur sẽn kʋɩ ne a baasg fãa yil wat n tɩg n yaa bõe a wat n tɩg n baasa a ne halkre rela wẽnnaam soke kama sã wakam yaa sõor wãna yaa sõor wãna bala bãmba tak n taara woglame kɔ woglgame e ne bãmb tak n taara a ne wẽnnaam la b tak n taara a ne mumin dãmbã tɩ yaa sɩd kõtba la wẽnnaam sok n ges yaa wakam yaa sõor wãna a halakna la ton wannam halakya ya sõor wãn la tõnd wẽnnaam halg yã qablahum sẽn dãng bãmb taoore sẽn yaoog la mak kɩf n dãmba la mak lagm n taad dãmba min qarne n yɩ sẽn wala zãma yaa zãma pa tɛgse la tõnd wẽnnaam halg yã n togs tɩ looge n wala aade n wala samuude wala annabi salih zama wa annabi hud e zama wa n e ya yaa han zin tenga nga zugo e la la sẽn wanki wẽn-keesdba n pa sak am sagla en pa yals ne wẽnnaam dĩinã am halka b lame rel woto ket n yaa waazu la ket n yaa tags n gesga n lagb n taara rãmba tɩ b tagse n ges neere annab n dãng n zĩnd tẽngãngã zugu n pa yɩ wẽn-yɛbmdb ye tɩ wẽnnaam yẽesba la wẽnne nebã taaba rel bãmb me sã n pa sake wẽn-yemdgã pa wa wẽnnaam dãn yẽesb lame d bãmb me looge nebã taab lebn wa led tẽngãngã zugu wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa zãma ning tõnd wẽnnaam sẽn halka wa ad bãmb sõmdem tɩg n yeede ad zɛk wɛɩngẽ la log wɛɩngẽ bele aade ani samudi e, bãmba yaa zãma n zĩnd tẽngãngã zugu n yɩ tarem dãmba yɩ ad zegs rãmba la b leb n talle b tar la lagbo la tʋʋm teedo tẽn gãngã zugu lagm ne le pãa gilli wẽnnaam mensb lame hum ahsanu bãmb n yɩɩd sõmd n yaa asaasan ne arzɛka la eh, lagɔ sẽn yaa bõe sẽn yaa wala teedo sẽn yaa tʋʋm teedo bãmb n yɩɩd fãa gilli wa yan. leb n yɩɩd yaasa ne sã n yaa ne wala gesgɔ alhaal sẽn be neere gesg alhaal sẽn be neere a meeb wɛɛngẽ a voeem wɛɛngẽ gesg bee neere n yɩɩd sã n wala mak kɩf n dãmbã ala ne pa gili wẽnnaam kell men sabla la n bala wẽnnaam yẽesb lame a gãngã zugu n leds nebã taaba kol rel wẽnnaam yeela nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam t'a kell n yeel lagb n taara rãmba la kɩf n dãmbã man kana ne nin fãa sẽn wa n fi dalalati n be kɩf nima pʋga rel dalala waka ya kɩf lema pʋga ne nin fãa sẽn wa n yɩ n be kɩf lema pʋgẽ yaa falyamdud lahu الرحمن bɩ wẽnnaam yaoola soaba ne yõor la a leb n kõe soaba arzɛka la a leb soba kõe soaba laase la a leb n kõe soaba a paasa fãa yelle falyamdud lahu rrahman madda ay wẽnnaam fõu laase la yõ-woolem fãa yell n kõe yaa hatta hal n tɩg n tãag masã bele wala la panga la yõorã woolmã ya tara tɛk wɛ bele ad n bɩ yõor sẽn wool fãa a aran bi ne ma wa ta kan tanin fa atara teka dole wannan ye la nabiyama ya tayi la man tarram ne wani so wa me kifil ma pokon fa Bin be wannan kelin pa so sabo wolon. wolam mi yenan poka la pasa lafi kifil ma poka la pasa pango kifil ma poka halan tan masa sa eh, en ye wulga to wakaton be be masawa ne re fãa gi tara wakat wall sẽn na n sa hatta hal n tɩg n tãage ida ra'au ma yu'adun b sẽn wat n tɩg n yãnd masã bũmb neb sẽn da polmdba masã bũmb neb sẽn da polmdba sẽn yaa sɩbgra sẽn yaa bugumã masã hal n tɩg n tãag b sẽn na n wa tɩg n yãnd della yaa imma l adab lebga yɛla yiiba yembr masã imma tɩ yaa sɩbgre neb yõ koba ne koobo wala b yõ koba a ne yemblem rel woto fãa yel yɩ barr zaba daara bar zaba daara abu nyo ka kɩf n dãmba piso poe sebgre nyo kʋʋ pisopoe b yõga piso rel kimi ti piso tɩ ya ye mse imma adab wa imma asa'a wa imma tɩ yaa dũni yikri masã dũni yikri na n waba tɩ vɩɩmã yaa sun be saabẽ n yẽ me la ãdem-biilã yala sẽn wat n taa ãdem-biilã yala sã n yikame wa duni yikni na hiya sẽn yaa bõe wala yemr yemr wɛɛngẽ yẽ neng n yikame la ãmmaa dũni yikã nina sẽn na n gubg wẽnnaar sã pãa yilla yẽ n ket taoorka la fo yẽ neng n yikame bala yem kũum daare la me dũni yik daar bala n kell dũni yik kãsengã masã tɩ wẽnnaar sã pãa yik n yabs wẽnnaam taoora yẽ yaa yella to la ãmmaa yã wã yẽ dũni wã yika fo nengẽ imma al'adabu wa imma asaa saa fa sayalamun wakat kang masa wẽnnaam tɩ ket bilba la b na n bãngame ket bili bala b na n bãngame yaa man huwa yaa nimboogo sharrun makana n yɩɩd sã yẽl wala zĩiga sẽn yaa wẽnga n yɩɩd sã yẽl wala zĩiga n yaa wẽnga la zĩig sẽn yaa yooko b na n bãngam masã bale wẽnnaam taoor masã lb na n yɛls rel algan kom na n bãngame eh, tɩ bãmb zĩiga la zĩndig zĩig la ka bugum kom me na n bãnga b zĩndig zĩiga rel ned fãa na n bãnga a yalsg zĩiga rẽ poorẽ wa adaafu junda ned fãa na n leb n bãngame nimbɔgɔ n yɩɩd valemsem nimbɔgɔ n yɩɩd komslem a ne sõng n taase a ne sõng n taase bl kɩfen-dãm pa na n yẽ sõngda wẽnnaam taoor alkɛoom daare n daar n kãng daara la b na n bãng tɩ bãmb n sɩd yɩɩd komslem bãmb n yɩɩd sã n yẽ ne wala valemsem wẽnnaam nengẽ wa adafo junda rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yaoor n yelm sã wa yazidu llah wẽnnaam na n paasame yaa wẽnnaam na n paasa neb San sẽn kãnegba wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw wẽnnaam na n paasa huda aya a ne ne la la la t'a tʋma kɩflmã t'a tʋma teta. San sã n mik tɩ yaa woto eh, neb ninsã me sẽn be kãnegã zugã masã n be b wẽn yembgã zugã masã wẽnnaam na n paasa bãmb me yaasa nam nan n paasa bãmb me kãlgr yaasa la malgre la tʋʋm sõngo eh, eh, wa bãmba me wẽnnaam nam na nan pa ban me sãanga la kɩfendɔ la zɩɩlem tɩ n gãnga zugu tẽnd fãa tʋm tɩta yaoolã wa wẽnnaam nengẽ masã wa yazidu llahu alladina htadaw huda rẽ poorẽ nam yel yeelmasã yaa والباقيات الصالحات لا توم سمسي سنن كلي خير أريان وصبا ييب نميا يا عند ربك صبا وينام نين ويا ثوابا رولبو ثوابا وأي جزاء نرولبو توم سمسي يا وبو Ya wa tawhida ya wa pʋʋsgɔ ya wa nu ya wa zaka ya wa higiimdo ya wa rogem tõkre sẽn yaa malgra tʋʋmã fãa yelle ad yã wa n na n kellg soaba wẽnnaam nengẽ n yaa tʋʋm sõmsa n yẽ kellg wẽnnaam nengẽ n yɩɩd neere la leb n yɩɩd rolbɔ wa hayru maradda la leb n yɩɩd lebsg sẽn be neere bala lebsgã na n yɩ bõe lebsgã na n yɩ aljanna maradda ay marududan yam sun nan lebsa del tum son lebsa ya boy ya sombo hal jazaul ihsan illa al ihsan man ne dol bi ya man ne re del kon tum tum som se en se ko wenna ma lebe so karare wenna am lebe hadasin ya ne re en der be sun tum tum wen se ya en se ko wenna am ya lebe so karare ya ya wenga lebsga raare yaa bõne lebsga raare yaa kũnkuma wẽna maana d fãa gil gũudum wa khayrun marada rẽ paoodẽ tɩ wẽnnaam yaood n yeelmasã yaa afaraaita alladi kom kibar yaa a ne ne nina kafara bi ayatina sẽn kɩfla ne tõnd wẽnnaam aayɛ rãmba sẽn kɩfla ne wẽnnaam wasge wa rel bãngdbã wilgame yaa tɩ sã yaa ne wala nin-kãngã saba al ibn wa'il tɩ boon tɩ abu amr bãmba naaga neb ninsba sẽn sa boto d wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam yẽ naaga neb ninsba sẽn yaas neb wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam al as ibn wa'il t'a a sẽn ya waa soonre ya abu amr boolame tɩ abu amr wa qaala la leb n la utayanna b na n kõoma yɛɩ ne laasd daara laasd daara sã n n ta b na n yaa malan arziyaka wa waladan la rel ba wuni sababu ni hinki ente aya kanga na wa woto wa ya e, habab art sahab kanga atalla samni tirabe al-as wa'il as wa'ili ndi samni ne habab ibn al-art ta habab ibn al-art kenga nan samna la habab ibn al-art ya mam datame tɩ fo kɩfl ne wẽnnaam nabiyaamã mohamad sallallahu alaihi wasallam tɩm yaool n yao samda kɔ la habab n art yeela yaa mam pa na n kɩfl ne wẽnnaam tɩ n tʋʋma yaa rellame tɩ fo kina nanda lebg n vʋʋg n yik n yals wẽnnaam taoore tɩ mam yaool n maan wãna tɩ m yaool n deegame samda la yetɩ ao sãn mikame tɩ mam sã n kia mam na n le lebg n yik n yalsa wẽnnaam taoor yaa fo na n wa mikame tɩ b kõo maam arzɛka la ko kõ maam kɔmba tɩ m kell n yãk been yao fo bala yaa neb sẽn mi gom ya han ya han na n sabote pɔ yaa sẽn na n sabote alkɛoomã la han sabotda do ko san ya yikr fãa tɩ san sã n yik tawre fo na mi mikame tɩ b kõ maam arzɛk be wo ge la bele leb n kõ maam kɔmba n yẽ wa sã n wa m yãkda me n yao fo rel wẽnnaam siki koy kanga wa qala la utayanna malan wa walada b na n kũu yẽnda alkɛoom daara arzɛka a ne bõe a ne kɔmba ne nine sẽn ta lootone n tak wotome paa tak n taag habab la art e, bala yã wa soaba yaa nabiyaaba sa sallam sahaabga e, tɩ sahaab kãngã me yaa hawaarigã n koɛ hawaarigã n koɛ nabiyaamã me ra kõo kibare tɩ hawaarigã a na n kiis mosɩɩ pʋgẽ kɔ a na n kiime mosɩɩ pʋga lele a wan loogda me tɩ hawaari gesi tɩ b yɛlsa n na n soka eh, wẽnnaam nabi aa sallam hadiis rãmb yelle fitana yelle b rat n soka la ye tɩ sã n yaa eh, fitana yẽ mam tara hadiis rãmb n yi wẽnnaam nabi aa sallam nengẽ a sãn gom fitan dãmbã yelle la be tɩ pa yẽ la b sokra ye b soka n gese abibakar ne a omar yaa fo ye t'a bãmba rãmbã tɩ bõe tɩ tɩ a wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam n minisa a yiibu lebi ya wẽnnaam nabiya sa sallam sõng n taase tɩ b bãana wãna tɩ b yõka habaab n l ard n ko ko a habaab n l ard la b leb n maan wãna tara pʋga fa bakaru batnaha tɩ b pãrg pagã pʋga la b tar bõe a tara bondo. jaariya yem poka. tɩ b kʋ yẽme ali ibn abi talib sẽn wa n ges tɩ yell lebga yellmã sã a bele sahaab sãma hala b sẽn sen kooba kɔ min menga rãng n balla me n bas tẽngã n yi kirenga tɩg n zĩ nahrawan tɩ be be n vɩɩ be la b sɩnga la b yaam sahaaba f koob masã la yetɩ lama ra'aytu lamra munkaran ajjajtu naari wada'awtu kambara re ali ibn abi talib yikã masã n na n maan wãna na n sẽb tapo na n zãb ne hawaarija masã n koba koob tɛk-tɛka n zoe n põsa zoe n põsame aya bɛd-bɛdã fãa yil kiime kɔ bɛd-bɛdã yẽ kiime bala b sẽn wa mik tɩ pa tar sẽn na n maanega n yaa nin-bala f pʋga bãmb yẽ zẽk bõe b soose la nuse a tɩ yɛlla saa wotone la sẽn yaa tã tɩ pʋgẽ wã bãmb me bãmb della bãmb loog bala kae rela bãmb looge bala bãmb getɩ bãmb bee tawhiidã zugu bãmb bee wẽn yembg zugu bãmb pa ta daare b sẽn na n maan wãna b sẽn na n leb n targ n yib limaangã pʋgẽ ye ali abi talib koba sẽn ki wa taa tɩ pisopoe sẽn ki wa taa wotone hawaariyã relle ali bin abi talib zabne ba almuhim habab bin al ya ba maramma nkwe ba maramma nkwe relle kan so bala handa tara samde ti zo kifin kanga al-wa'il albun al-as ibn wa'il la son gomo gumba mawa rewan na mele ya aqala al-ghaiba yalla alika lawhul mahfuzun wa in yan botonun la A fama yel so di milimin bang tasan wala bi harib nan kwela arjaka lab kwaya kombi yela bai attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada barika al-qawn ne wannan ya ar-rahman na ba ta wala hare wato lam na kwen e ba yin ta haka be wai lele wannan me ce kalla ba yin ta haka be te godo ai a patar bai a patar yel so an ne milim alwan patar al-qawn ne wannan tanan tikan pama arziya kala komma aba yin ta patar ye lele wannan me ce kalla sanaktubu ma yaqul ton wẽnnaam na n golsa bũmb nina sẽn yeta ka gombi sin sa bɩ gomda ya wawo waoog men gom ya yaa zir n beed gom n yaa wãdg n doglg wẽnnaam goamã ya, wẽnnaam be tɩ nan gol sa sẽn yeta ya wa namuddu lahu la ton wẽnnaam yaool n paasa maana n fão min kõ yaa min aladabi sebgre madda fão b menga b e na n fão sebgr n kõ alkɛoom daare la yaa wãdg n doglg wẽnnaamã n kɩ tɩ wẽnnaam na n sɩbga wotone ada kifil nam yel hem bebe ada wada on dogol wen nam sum bebe lele ya be gara yibu ye ya kifra ye le bon wada on dogol wen nam ye santa la hare wen nam nan ko ya arjaka la le bon ko yenda boy la le bon ko yenda komba wanarisuhu reporan to ton yo ran de ma sa ma ya kulu bum ya sin yeta arjaka ne komba ton nan de gala meti ya fa ton ning rel bangar bayin wanarisuhu wa aywa nuharrimuhu da ton yo ran harama wa narisuhu ay wa nanza lalle ban dege ma ya kulbu mu hiyeta ya wala ligida ya wala komma ton nan dege la me anugo mbasa wa ya'tina farba la waton wannan tayayinta arjakai komkai burkai shongurkai ana wa wuto wannan tauri wannan me la wuto ana wa wannan tauri tapatar ba fai bi kai Bakkai, komkai burkai sõngd ka wa yaqtina farda rɩ pʋgr tɩ wẽnnaam yaool masa, wattahadu ay y lagm n taab dãmb yõkame min dunillahi zin sẽn pa alihatan sob n dãmba n wala tanku ga masa. Tanku ga la rubose n zin zĩng sẽn pa liyakunu bulin ling lahum ne bamba izan gidgre le sugu-sugu wẽnnaam nengã alkaoomdaare bɩ lagm n taad dãmba bãmb gãdbã pʋga bam tan kuga la bãmb robsa yaa bãmb sugsdba wẽnnaam nengã alkaoomdaare yaa dare ya bam n tɩ sugu bãmba bamba nengẽ yaa bãmb n na n tɩ gɩdre a bãmb ne wẽnnaam sɩbgra soka alkaoomdaare bãmb gãdbã pʋga la b loɛɛgã pʋga ya woto ne بل آياته سوى ولغمين تمية تمية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا تون باتون تنكوغا تون باتون روبسا سامبار باوداني أتا پين لغتون وننام نيني پين لغري يا پين لغل تون باودي أني وننام بل تون يا زما يا وينكي هرب زما تون يا زما يا بيغ دبا تون يا زما هم باتر الحال سونغي لبا موان يا وننام نين سومسي يا وننام نين زهرو del bãmb n na n loɩɩ nti n ton sugs tõnd wẽnnaam woto nan la lagm ta dam dãmb loɛɛga woto la lagm n taara rãmba b loɛɛg ya woto la ka pa yet tãn kuga naandame e ye a pa yet tãn kuga kʋʋdame A b yeelame yaa tãn kuga na ti sa n tɩ sugsa tõndɔ wẽnnaam nengẽ alkɛoomdaare rel alhaal me leb n ya woto e ba sanda nengẽ sẽn tar wala a seek rãmba n ba yemba n dɩk b yɛla pãa gill n doglg seeka a yol so zao seka a kan kan zao seka a alijanna zao seka seka ho wan ta man nin fa ayen be po po mbala ya yen nan ti mala yilla in al halam be woto mi lihila ma po ko ti ya bayi mo to fanan ti n bayi mi liko ya la fa yille in ko seka ba to san la kan mi seka yo la bonda ko san la ke nan lui fo em ti sekna ha seka la fa nan bole yan bayi bi en yawa la man tar bin wo yõ la man taar sẽn yik lislaango la lislaam n vɩɩ woto kɔ lislaang n vɩɩ wotone yel-kengr sã n fa kenga fãa seeka la a boonda pa boon koi, koe seek la a boonda tɩ wẽnnaam nabiyaa sallam sã n yaool n da keng nabiyaamã wẽnnaam la a boonda sã n kenge nabiyaamã boonda wẽnnaam la bãmba ning n wã sã n kenge bãmb boonda bõn-naal sa taaba e, eh, n e, um pa wẽnnaam ye istastagisuuna rabbakum فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يو يا بدر نبي صلى الله عليه وسلم هو أنجت الحالة يا كان كان كيف عندما صور يا دبلي ha bama ya ko basta la zak bama ya so da sturi ti bun zo mara bebe nabi ya mali ba wannan ne ngowa nan ko so wannan nze kan gun ko to wannan to wannan sikka son ran ko hatta ti nabi ya ma fu bo ba lui tabi ba ka dikin lele so wannan nabi ya ma ta ke ton ko ten ya bi bakar yeela ya sug sug menga a dog soba woma koyga anan deega koska tɩ wẽnnaam wilgi istastaghisuna rabbakum te y wakati na yeso wa n baood fãagre soba nengẽ fastajaba lakum tɩ wẽnnaam de yee yãmb kosga wo wẽnnaam de yee yãmb kosga n sik sodaas tusd n kõ yãmba n yaa malgse eh, tɩ b na n sig zĩig eh, wo woto fãa yaa nabiyaamã sẽn tʋm bõe eh, la n wilgame tɩ nabiyaamã menga sã n kenga yaa wẽnnaam neng n la a lebda rike tɩ bõn-naalg san wa keng ya wẽnnaam neng n la a ke la kɛ pa bõn-naal taar neng la na n leb n wa pa bõn-naal taar neng la sã na n tɩg n del ye busayr yeelame man aluzu bihi siwaka inda hudusa hadisal al'amam yẽ pa tare ne nine sẽn na n bẽglga a soab nengẽ yel-kengr sẽn wat wa mosɩɩb sẽn wat n na wa sampa n nabiyami yamba yande le yi rẽ la n yĩm wẽnnaam yelle n tɩ tik wẽnnaam nabiyaamã tɩ nabiyaamã me yaool n boonda wẽnnaam yẽ pa yãnde tawhiidã baabã yẽ a zĩ kãnga lislaam wʋsgɔ n be alhaal kãngã pʋga lislaam wʋsgɔ n ket n be be n boond seek rãmba lislaam wʋsgɔ n ket n be be n kʋʋda ne seek rãmb yoore lislaam wʋsgɔ n ket n be n tũud wẽnnaam a ne seek rãmba tũudum kɔ rel woto fãa gil yaa bũmb nina sẽn be diinã pʋgẽ kɔ rel wẽna maan d fãa gil gũudum la wẽna kell n paasd fãa gilli eh, fasõngo e bale yon fa gili ya bwen e ya hannan ta kan yi wenga alkiyom dare rel wannan mele li yakunu lahum idha bam tuuru maba hun da, tan kuga ya hannan yelen te tigan yi wen te tigan yi gidere ane bamba ni wannan sibgara a tigan yi sugu sugu ane bamba ni wannan sibgara to sugu sugu bam wannan nenge wotol bam tul suma ya sugu sugu la bawde rel bari kan wannan mam ni dunina namsa yon la la man taara min abri kan ya mam ni dunina namsa bala dũni ninnaab yaa pa ned fãa n tõe n yik n taa wa pa ye rẽ da fo paam neda tɩ yẽ soaba ziiri a soaba tara bõe pãnga naam n wã tɩ gam fo nugo a sã n tɩ tar n yeel yã wa mam mam woto a woto ne na n na n loe taoore n yi rodgo fo ne wẽnnaam sok tɩ yaa yẽ na n sã yãmb doose rãmbã n kẽng wẽnnaam nengẽ yaa yẽ ka be wa wa iza sa'alaka anni ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani n bãyã wẽnnaam yeelm tɩ mam yem sã sã n wa kuma mam yelle maam wẽnnaam yelle n pẽeme bɩ m zã rame tɩ b gomdẽ ma maam wẽnnaam pẽeme n deegd kot fãa gill kosgɔ n deegd kot fãa gille a sẽn kos bũmb nina rel yem sẽn wa n tɩg n be alhaal nin fãa fo wẽn-kɩɩsga sẽn wa n tɩg n neng nin fãa fo ket n tõe n zẽka nug n kosg soaba wẽnnaam fo na n tadga wẽnnaam boolg n boolo ãn soaba yaa wẽnnaam la soaba yaa wẽnnaam n naal fo fo na n basa wẽnnaam n kẽng ãn soab nengẽ lal dĩinã pʋga yell sẽn wat n tɩg n yaa alhaal ne foo fãa yaa wẽnnaam nengã las lebda leb sos me wẽnnaam nengẽ la kẽ rabã yik n gilgd n yaa tɩ ned n be kaan la tɩ sã n kẽngã nengẽ a yẽena n malg yella yẽ tõe n sugsa tõnd dĩinã pa wotone wã rel wẽna kɩ tɩ d fasme rel lagm n taar rãmba bãmb me yãabã yaa woto lislaambã me sãnda yãabã yaa woto sã n yetɩ b bas seek rãmba leb tɩ seek rãmbã tõnd pa yetɩ tɩ koodame ye tõnd pa yetɩ b naandame ye yaa wẽnnaam nin-bɛda ya wẽnnaam ne zɩsdɔ ya wẽnnaam ne yɩlma eh, tɩ bãmb yaa wẽnnaam wa limba tõnd me tik bãmba dat b tɩ sugs tõnd wẽnnaam nengẽ eh. yãmb pa yẽnde tɩ tãn kuga rãmbe yeele tõnd pa yetɩ b kʋʋdame tõnd pa yetɩ b vɩɩmdame raka tõnd yaa nebã yaa negd dãmba tõnd yaa nebã yaa wẽn-kɩɩsdba tõnd datame n tik bãmba tɩ b tɩ sugs tõndo wẽnnaam nengẽ eh. yãaba welgr bʋg n beka yãaba yaa yentã wa yãmb pa yã yãaba yaa yentã pa tar welgr kɔ rẽmdã maanr fãa jel gũudum lele han bang woto e ibanga da ne wosogo hombe loye ga po ni tan be bene hombe ne ne ngon wosogo atiya bum som pamalako ya bum som pamalako atiya ba pa watin ti ya ni ne ko atiya ba pa watin ti ya ni ne bal ko e lele wona ma sal songo kala wona mete te ko to ne ya basilla sayakfuruna bi ibadatihim bam min anan kibla ne ba mara matundum alkiyom dare alkiyom dare wai abunan kifla me ya ne bam handa tundubu da mamenga sayakfuruna bi ibadatihim abna kiflame aw tankuga abna kiflame ni ne bin san da tunu ban mamenga ar kyom dare ya wala boy zem taya tankuga zem y'a wala alambisi ban yokum bane so ban da mun tunu ba te ban me seriyare to tunu boto ar kyom dare ab kifne da ni ne bin san da tunu ban mamasa sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa labyawlan ya alaihim ninim bam dam ya didda beba lebda be alkiyom daare lebda be wẽna maan d fãa gil gũudo alkiyom yaa maan taab yelle bale e yaa tõnd pa yãmb yĩnga tõnda kõ menem ye tɩ bɩ tõnd yẽ wẽnnaam sã da kãnd n yãmba tõnd me ra na kãnd n yãmba tõnd me ra pa tar f wa laula antum la kunna qalu laula law anna allaha hadana la hadainakum wẽnnaam sã n da la tõndo tõnd ra kãlg la yãmba tõnd me ra pa tar f yẽlem wa yaa me tɩ tẽ taab tẽ sõmse yẽ yaa alkiyaom daar bãsa e, wa yẽ yaa alkiyaom daare rẽn kete bãngda ye yeel yaa tɩ yẽ wedr nina sẽn kõta yeem wa yeem fãa gil sẽn wa yõk yẽnda n wa alkiyaom daa tɩ wẽnnaam sã n pa kẽesa aljanna pʋga ba wa gãd ye kokoese a wa gãd ye kokoese e, e, ya bãngd fãa gil miime wa yeem tɩ wa gãd ye kokoese alkiyaom daare alkiyaom daare le la b sɛɛ taab kɔla n wa ne sãri wã meng pa yeelo to wɛ nabiyaamã n wa ne sãri wã la nabiyaamã pa ye tɩ ned sã n waar tɩɔmdaar n pa paam aljanba wagan ye kokoeg wa la yeem sẽn yi wẽnnaam bõn-naalsã pʋgẽ yeele tɩ yẽ ne yẽ welra ne sã n yõk yẽnda n wa tɩg n ki n pa paam aljanna n kẽ ba wagan ye kokoesa alkiomdaare yã wa bũmb be gap rãmb pʋga e, tɩ fãa mi yaa gap rãmb tɩ yaa vẽede pa tõnd gap rãmb kɔ pa tõnd gap ye aye pa tõnd gap rãmb ye jawahirl ma'ani e, a beebe ya wẽnnaam sõngr loogr pʋʋr tõnd menga tara lame tara lame jawahirl maani a pa bũmb sẽn tõe n karem woto n yik maane ye pa gaf sẽn karemd meng wa yaa gaf bala b sẽn zãad bal kɔ tɩ loees wʋsg pa be tɩ b loe la sã n dãmba la be tɩ mam pa loe woto kɔ la bee gaf wõ kɔ bee gaf wõ e gaf kãngã y e, e sã n na n karema ad yaa yel-solb meng kɔ bele gaf kãngã gilla a sã n yaa loɛg tɩ b rɩka n na n loe yaa dĩinã sẽn na n a san n yaa loɛɛga tɩ b loɛ bũmb gafa be gafa gilli wẽnnaam dĩinã loetame wẽnnaam dĩinã a loeta gil tɛma la neb sãn na yaa yaa tẽen sõng ne gafa a pa mi wa a pa mi sẽn be gafa pʋgẽ ye a pa mi sẽn gafa pʋgẽ ye ned a yee n dɩk gafa yoor meng n poda kɔm yoe jawaahiri ne ma aani kaooma yiibu kell n welga a yiibu pʋd yã wã ma aani la pʋd yã wã tɩ jawaasɩre a sẽn tolg n nong gafa kɔ n nong gafa gaf kãngame wẽnnaam boome wakat n zĩndi tɩ tɛm tɛm boko bãmb n wa n bʋlg tɩ b ratame tɩ b wa sõs neba la b ratame tɩ b wa gom el sɩngrsa bida wa yɛla bida wa yɛla la b rat b gom n paam n balse n wũnb tɩ ba me paamẽ e, vẽelem neb dĩinã kɔ mam sẽd yik n da n kẽnge la m kell n zãgb kãngã jawahir maani ningum korogẽ la n bao karen-biiga karen sẽn ta université wa karen-biiga t'a yãag mam tɩ d kẽng rel sõsga paoa tõnd wa n tɩ sõsa d er wa n tɩ taa eh, gafã pʋgẽ yel-sãnda dat n na n kõ vẽelem kɔ ne yel-sãnda sẽn be be tɩ m yiis gafã la m daang n wilgba gaf kãngã eh, pa pa mam gafo pa rũnnã la b wall eh, oh, gafã rãmb be beene b miib gafo la m datame tɩ karen-biig reeg n karem pa maam n na n karem ye bele sã n yaa maam n karemde b tõe tɩ yaa wala mam menga n paasd yɛl-sãnda gafẽ wã sẽn karengo sẽn karengo t'a na n sɩngẽ anan dang e fadl ne yani salatul fatih ani jawharatul kamal sing karango ta sing karango tom nyakar manawa ta karama den tom nyakar manawa ta karama den tom nyakar manawa wati ta salatul fatiha yen ta vugur fo nyoka ayida fo karam alqur'ana no say wobe tab karam ne ti seba yok to ya karam ta ta karam to nyakar ne tõnd wa wʋʋma kuga kug la b lobde a tʋʋmdã kpa nan baase yaa karengã bas gafa fa masã kɔ m ye karem gafa yaa tɩ karem baase t'a karemdẽ tɩ ra sãmbã kẽ moogã n na n ges lik n wa yaa ãndam la sẽn lobd kuga bas yetɩ wũndg bãngrã wa tɩ kug watẽ bũmb ya vẽelem kõt n tɩ yãmb lobd kuga a kell n pa paama b la zoe n kẽ moogã tõnd kell negrga gafa sɩ la d gom n sa waa zoos n sa zãma n sɩd wa zãma n wa n tar n yeel tõndo a sã n yaa sɩda tõnd yẽ ra bee lik n wa n kelgda la hakɩɩka pʋgẽ eh, la d sẽn na n yeela wallahi tõnd da pa mi tɩ yella yaa woto ye tõnd yaa wʋmda b sẽn wilg tõnd la tõnd menga pa mi tɩ yaa woto la yella eh, ye la bõosga e fa n deega n lebg lebga n gese yẽ la woto yẽ la woto y sã n tɩ tab y sok n ye b da n kõ yela gafa meng ata bet runna wa ya alhamdulillah bam son pa n vẽelem kãngã wã yaa tʋʋmdã sẽn na n deglg la la wotone bãmb fãara zãada la bãmb me rɩɩgame la bãmb nan n deglga b rel woto d sãnda yaa sẽn pa mi la nina nengẽ wã ay yẽ me yaa sẽn gadaba tɩ yaa yẽ me loɛɛga sẽn wa ya neng nin fãa tõnd yẽ be yaa pʋgẽ kɔ sẽn wa ya neng nin fãa tõnd yẽ be yaa pʋgẽ kɔ rel wẽna maanr fãa yel segl sõngo rel wannan mil kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda alam tara anna wannan mete ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan anna arsalna fo bangar patiganta ani ton wannan arsalna ton wannan tum samiya ash-shayatin shaytan ba mana ton wannan so sa so ya alal kafirin niki fanda mazuhu ta'uzuhum adha ti shaytan maram da ba ramugo soetan ma rãmbã da bala rãmb mog meng meng a tɩ b bãan wãna tɩ b tʋʋm tʋʋm wẽnsa rel wẽnnaam soosb la ne soetãamba rel adem-bi sã le ball bas wẽnnaam wẽnnaam soosda la soetãana soetãana sã n sog fo ay fo yella sãama wotone soetãana sã san ke fo bõn sa yaa fo na le tʋm-tʋʋm sõng wa e. n yẽn pirir fo wɛ e. tʋʋm wẽnsã pʋga zɩɩlmã pʋga kɩblmã pʋga yaa ma han n fo foomã sa lel wẽnnaam n soogsb ne woto n kɔ tɩ b na n mɩd bãmba la b tusdba n namsdba n namsg meng menga tɩ b maan wãna tɩ be wẽn-kɩɩsgã pʋga rel eh, ãdem-biig sã n wa tara dɛgrã tɩ sã n tɩ t'a menengã pʋga ay wẽnnaam basda la ne bõe soetãan mamasã lebga soetãan masa n soa masã rɩkeme tɩ ãdem-biig fãa a tara soetãana ãdem-biig buudã fãa tara rel la kɔ ha tɩ b sʋk wẽnnaam nabiyaa salam gese eh, fo me tara soetãan kãng bɩ tɩ nabiyaa sa salam tɩ bãmb me tara lame illa anna allaha aanani alayhi fa aslama la nabiya sa sallam mulgame wẽnnaam sõnga bãmba bãmb soɩtãana zug n ta tuba tuubame fala ya'muruni illa bi khair a pa leb n sagl maam tɩ sã n pa ne neere nabiyaamã sa sallam soɩtãane yẽ tuubame wo yẽ pa leb n sagl nabiyaamã tɩ sã n pa ne neere la tõnd soɩtãambã ket n yaa soɩtãamba wẽna sõngdo wẽna ne ba? Eh, bala yẽ me eh, rãmbd n bala n tuusd fo, n pirisd fo. n tõe n kɩt fa wa zĩig tags tag wẽense tɩ f yik n tʋm woto tɩ f maan woto wa kɩt f tags wẽnnaam wɛɩngẽ menga tagsg sẽn yaa tags wẽnga b n gom wẽnnaam yella yaa yella yaa sɩdbe b n gom aljanna yella yaa yella yaa sɩdbe wõ fãa yaa soɩtãana n damr foo wɛ eh, la fo me wẽnnaam tũudmã sã n keng pãng yaa wẽnnaam maaname tɩ malɛk me n be fo malɛk me n be fo rẽl la yaa nebã yi malɛka a ne soɩtãana kɔ rel malɛka neng wã fo wẽnnaam tũudmã sã n san pãnga malɛka n na n sõng foo ne soɛtãana kɔ tɩ soɛtãana pa leb fo ko, foo kɔ soɛtãana me pa leb n tõe foo ye la fo sã n lak n me lakdame wa me pa na n tũ zĩilmã la kɩflmã pʋgẽ ye rel la y basda fo ma sa, taaga sã n bas san ba fo zabd n taaga me pa na n fo n ne fo ne a soɛtãan fo pa ne ã rela shaitan bal nan ba sun ton fo lo na manar fa jil gudo repon don wannan miliya fala ta'jal alaihim san ya woto ne fo wannan nabi sallallahu ran ya gab yin <coughs> ran ya gab zugun ran ya na ko halakare ti sigin pam ke fanda mai lamun tara rame inna ma na uddu lahum bale ton wannan sun dogo da me ne baya ab tum ni sab sun tum da fa أبا هنتم توم تي أتوم ويسي أتوم ونام سطا جلفا نعود لهم أدا تون سنرور وسنرور مين رجي تومنا توم نا أبا هنتم تي أتوم سنو أبا هنتم تي أتوم وينو دارم بتتون نا يوبوا ريكي مي يابا كالبن بي دا يان نبي كيلم باسبوتو نير فاتوم دي أتون ونام بي جيل عزو <clears throat> إنما نعود لهم أدا يوم نحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا راني ننداري يوم يا ظرف مسا يا ألك يوم دار مسا راني ننداري نحشر تنوين نام سنن تجمي المتقين وين زوي تبا وين زوي تبا إلى الرحمن الرحمن دام نيجي وفدا تبيا زما سنزومي أبزوم وين يوما تيا ووري تم ساقن تم نانتكن كين الجان وانا لا لا من نيمبام دم ما wẽn zoɛ tɩ bala wotone n wẽn zoɛ tɩ ba yeelr gom yel zaame lala wẽn zoɛ tɩ ba yaa bãmb bala n sob aljanna aljanna yel sẽn na n tɩ n gom n zĩig nin fãa mika tɩ yaa wẽn zoɛ tɩ b yell n me beene kɔ ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفضا ونسوق المجرمين در يولم بيغ نوين سمسا نوين سيا أندما kifin damba lamunta damba zilim tum damba bama ya nin wense wa nasukul mujrimina ila jahannam abnan pega bamme wa rumsi n ligd jahannam bugum pʋga wɩrdan tɩ b yaa sẽn kẽnd ne nao ne ko-yũudu bãmb kẽnda nao bãmba zommame tɩ yaa yogma nebd algan la bãmba na n kẽna neb nao b na n kẽna neb nao ne ko-yũudu n paas tɩ b tɩ b kiig b jahannam bugum pʋga wẽnna maana d fãa gilg gũudu rel bãmb me rol b la wotone wanasuku lmujrimina ila jahannama wirdan la yamlikuna shafa'a ada pa so sugu sugu balaran kan dare yem kai na sugu subi sugu sugu kabe ab san ke ke woto ne ab san ke ab ke woto ne bale ke patar sugu sugu al kyom dare sugu sugu ya ya wen zeta ba ya mumin dam nisba hantal wala tum sanda ya wawen ke so yala ya ba man nan tal sugu sugu al kyom dare amma ke friya la man tar soba ya patar sugu sugu al kyom dare wa la yamlikuna shafa'ata illa man ittahada inda ar-rahmani ahada san pa ne dĩinã sẽn yõke n yaa rahman naab wɛɛngẽ alkaol sẽn bɛdmã yẽlb go la ilaha illa allah muhammadun rasulullah a kii niyã wã eh, dẽn le a sã n kii niyã wã bata sã n kẽng jahannam buumã pʋga a pa na n pa bee aqidat ahli sunna waljamaa b loɛɛg pʋga yaa tɩ ned wa ned sẽn ki ne la ilaha illallah allah muhammadun rasulullah t'a yeela gom kãngã t'a yaa yɩlgemde a sũ le pʋgẽ a de buma buumã pʋgẽ layla e bata san nan na ka dɩka wakat buumã pʋga wakat nan na to zĩnd tɩ yi sa, yiisa sa aljanna pʋga yẽ wa yol-sogo la amma sin kini ke fondo kẽfendo n ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya bãmba masã n na n yɩ buug bõe bãmba n na n dʋʋm buumã pʋgẽ rẽn imam ibn taymiya a qayra koɛɛgã tibu masatam atara qayra a tibu masatam ba tɩ bãngdbã wilgi tɩ ko kãngã kokoɛɛ sẽn malg ye koɛɛga kokoɛɛga sẽn malg ye la gom kãngã a pa yã ibn taimia me gaf rãmbã pʋgẽ woto a sẽn gʋls ne a nugu ye yaa yɛɩne la b yãnde yaa karen-biigã nengẽ la imam ibn alqayim ibn alqayim n e, yẽne kitaabo ruuha pʋga la b tɩg n yã t'a wilgi tɩ bugumã maanda wãna bugumã satame la d sheikh al albani e, n yẽ wilgame yẽ vaɩsgã pʋga Ayi yɩ sẽn tar e tẽebo yaa tɩ imam ibn qayyim a wʋma gom-kãngã karsaamã nengẽ bal imam ibn qayyim ibn taymiya sã n tar koees koabga pis wɛɛla wɛɛ wa fãa ibn qayyim beene a pa yõsgda ibn taymiya tɩ sã n pa masaala sẽn yaa bilsye rel gom-kãngã tẽeb beem tɩ yaa karsaamã nengẽ la a wʋm gomda eh, la yaool n pʋga b wa n tɩg n mikame waabil sayba pʋga imam al-qayyim sun wani goma yi bene annaro narani ayyam ta buguma ya yibo narun tafna wa narun tabqa bugum hun sate la bugum sun nan bugum hun sata ya bu masa eh, ya le lamba ya winki hida bugum yin sata mewa Na amma bugum ni ne sun nan la yin ya lagman ta adam na kifin damba balen yele na mai ta halidina fiha tabana ke lan dum da pon la amma san da rego na mumti buma sata wa mewa yi ka aya kan awa bum sata me tikifin eh, da maken eh, yayi ne kifin da ma abana le ebele bagarsin yayi ne en re ki mata bangar ba munigi e ta gom kanga ibn taymi ne ne e hanga tasiri ilami me gomna pa gom malagaye gomna pa gom malagaye en eh, re ki mita bangar ba wo so fa libsa ibn taymiya gom ga wala sheikh muhammad ابن شيخ محمد اسماعيل الصنعاني يا يمن مرة اولا قفو آه، رفع الستار لابطال ادله القائلين بفناء النار تيا ابن تيميه لبهده كوي كان تي ابن تيميه ابن الشيخ الالباني من ملك غفا يندي غفا ملك غفا يسه وين من نار مقدمه بوا يتي ابن تيميه عزيزه يورا بوا لنون وين نان لبسلم n yã wa n wilgd ahlsunna waljamaa tɩ b roɛɛga pa zɛ ne ned koe b pʋgba yaa kitaab wa sunna yaa alqur'ana yaa nabiyaamã sunna fo sã n tõog n tab be a pʋgdame b n pʋgda ka fool la pʋgd wɛ yaa gafa ne nabiyaamã sũn la pʋgda fo sã n kɩl daare haya tɩ b yel fo ka wa neng wã yẽ wa yaa fo rella na ne waure tõnd pa na n tʋm A wã wɛ b regd na yẽ la b gãd alqur'an la b gãd nabiyaa sa sallam sunna. ibn taymiya na zai hilma fa ablib sa ibn taymiya muhammad amir sanani ayat ibn taymiya azisa tun yun rapwa ne tun wali bihda la tun nan le sala gum kan bon fa le bihda le me la mul gida zai hilma ah ya to to ahli sunna ne nge la le bihda en pa wala ahli sunna san wali ibn taymiya zai kana ngul ya wala ibn fa de da me mm pa ibn taymiyah yi fa la bari gar koy ibn taymiyah yi yel ni sa tizem ni alquran ni ma sunna ya yel hande yara kai samik te ibn taymiyah la mablem so la meya ham pata ibn taymiyah ti ahda la asma wi la risal dam karang ya bam na yid na bna lib so bo ibn taymiyah lo gobe ni ibn taymiyah mujtahidul mutlaq mazhab manasa jil fa karma jilli ensa sa n tõe n wa sa koɛɛga mazhab wakati na tanya yil san wakat ita zalan yã koɛ sẽn tar pãnge tɩ a zagl n tar goomda n tar pãnga t'a luba ne yẽ meng rella ibn taymiya t'a botone mujtahid mutlak pa yãk be yẽ ya yaa hambali la tun karma me wakati na wa ba fãa gill walilla degla b rella la yetɩ bãmb fãa dalila yõsg b la wan dalilin dalil n yantum ya bãngdb la bãmba wa la ned fãa gil yaa a sẽn pa nabiyaam n sa wa yaa da paamdame min minsalge a paamda wakat nina minsalg tɩ yõsge tun wilgi mun ket n yaa bõe bashar yaa bõn-naalga pa nabiyaam pidi fãa gil yaa wẽnnaam n pidi yõ la tõnd n part n deega wɛ tõnd sã n paam n dʋʋn zom bala tõnd zommame ka leb n tar zĩigba a yen tãag sẽn keoos kɔ ka tar zĩigba a ye sẽn lebsde yaa yãmb deeg gil bal n wa ne fãa bɩ reege rega wa ne fãa bɩ reege a pa tõe n deega woto wa sunna ibn taymia b lebsame e, sheikh al albani b lebsame bẽn baaz rãmb bẽnga bẽn baaze zãmaan kãngã pʋga bẽn baaz paama wẽnnaam kõela kabul fi l ard reegre tẽngãngã zugu neb sã san ta taaba koɛɛg zugu tɩ be tɩ bẽn baaz yeelame la b sẽn bas ben sa b sã bẽn baaz n yeele gomda la ben baaz sara kwese bãngdbã sẽn yeele a yan wã ya imama kwayara sheikh aziz bin bas samahata sheikh la b ne rẽ a la b dalil ka n ko d pa ne bin bas tara fatwa sẽn yeele tɩ fo tõe n furi ni ninyã fo na n fura bin bas tara fatwa woto e fo na n furi la fo ninyã pʋga fo na t'a yetɩ la wani ijma'i ti ibnu qudama un wulige mugni wa poa ijma bangar ba na ta sakdami ti sheikh abdul aziz al rajihi yi karin bi kasanga to sandat ibn baz kwe sa fangi lembang ya karin bi kan labnyate wa kwe sa sanwe ta ba to mo yidigrun ko we ya karin bi kan labnyate balan yin dal man wana yin kelan vuyim ni kar mora halan tan ta ga vuyima sab ni tin yidiga kwe sa a wilgdame ya sɩda wakatɩ da zĩn tara pakrema saal la woto la wakat n wa n zĩn ta leb n tɩdg n pak woto rel abdulaziz rajihi yela sheh bin baaz yaa la yɛlla wa woto wa est ce que zãmb pa be be ne wala bipuugla rɔgdba fo loet fura tɩ fo nia pʋgs na n wa kao fura la bin baaz tɩ ayei yẽ wa kɩɩm tɩ la gina wa moẽmba shekh salih lfauzan shekh salih lokaidan shekh mohamad bin usaimin bãmba fãa naaga ta n yiig gafo na man na yidigi shekha fatwa kanga e bale fatwa wa yi sababu ti zenda mahbe mamlakatul arabiya ta saudiya wakati na sun wan yo kotowa sun lebra nongo to bi kren kiyere europa masa man wana kenen lot funya la kawdon wat man ki wota bo kawda lele bon wa yiri mo tanzi e te e ben bazi ti sakda bi lel muhimma huwa anje samasa nyawani mutaw fa ya yenta shi awa han taro bo zawajul mutawa ani yo ya bon wela garambe fani wa nan kawme yo me ya han luwe ya luwase ta yau e, nan wa kiwu ki wa yibu digre sansa fole ben yau san patar yau bo bo to ko korolo bon fa ya yen ta balo ren leb lagma me n imam la gom wala la na yɩl yẽde Eh, na yin tinar fara wata kan wa tɩ ma na maana sore ito wani wani dina diinã wani ye foto fãa yil ya kaset rãmb ya kaset fẽ yeela wa ce bai dina pʋgẽ wa karan sam bɛd-bɛda ya ban bɛd-bɛd dãmba tɩ tun tõnd bãngrã bẽ yaool n pa ta bãmb ye tõnd yaool n pa rat ye kis fãa yaa lebsgo b sã n wa tɩ b lebsa gomd n sa lebga yell bala bala tõnd neng n ka pa diinã tar pãng nana tõnd diinã ka wa diinã la ton buuda buuda yel ketin ketab buure yel ketin ketam eh, bale ne ba watin yikan bala na ta bale an man wana ton pasake ton pasake la ya ya woto yin ko da pani ya tudu game koy abna ga ta tin na ta ban sambe ton pasake ti ole ya dini el ko ya ba sai ran songo wai ya ya dini el pa me ngala pa wai ya dini la gom tu pasemse to ta kawo pasemse le mutan tan kan ga ta bale wata ya ton pasake ya ton labra ton faare ya ton labra tan nan tusun lubi aye pa woto wono we mo en ber ber ba ma waya ab ma ga metab tu sabam lubla aye pa ma waya bam da yim ta bam san tu gutin san lib so ya apu da baraka apu da baraka bala ya yelin da nan tire wanda am ne a pʋʋsda bark ne yella sẽn pa zems tɩ ned yãa wũnug bãmba tɩ bãmb na n malga tɩ b yõ ket n ket b nusẽn kɔ tõnd neng tõnd paad d malgra ye yaa sẽn dat n loogẽ la la wẽna maan d fãa gil gũudo la wẽna malsd alhaal dãmbã fãa gil la lislam sã n bãng woto pa sã n wa pa da meng leb kis ya yelle yɛllã meng sẽn bʋdg n bas wẽnnaamgã pa la nabiyaamã sũnna yaa tɩ b rat vin vẽlg nebã yaa te pa sora la woto ye a ya sida ya na yaa saba la tuduga kawa e bata sã ya imam imam kãsenga mimi t'a to mami la ka wã aye ka wã yẽ a bʋdg n kẽ moogo e bala yẽ me pa nabiyaam wa yaa bõn-naalga rel e a tõe wa elel wona maan sal sango la yamlikuna shafaata illa man ittahada inda arrahmani ahada rel tawhida moyimba hin kili la ilaha illallah muhammadur rasulullah abi yemba yenta panam pabuma ponye ya olom poa boatan wa e aljanna poa dele wona mana fa segal songo wa qalu lele la manta dam le ben yele me ko to fa ke tin ya kwese le kibe son nam hun kotondo hi la manta raram kwese hi la manta raram ba ab kwese wa qalu la manta raram le yele me ya ittahada arrahman walada to wannam tarabiga wẽnnaam tara bõe wẽnnaam tara biiga rel wẽnnaam yem tɩ b yaa lagm n taad dãmba wẽnnaam yem tɩ b yaa bõe b yaa lagm n taad dãmba bala b boola biig n doglg wẽnnaam tɩ bii me n fãa miime tɩ yaa yam leoog n wat ne a wa ned sã n wa t'a tolsem ne biiga a tara yam leoog ne bõe a ne pagã wa la yɛlla wẽnnaam a tara yam leoog ne a bõn-naan sala la abadan wẽnnaam pa tar dilla wɛ wa qalu tahada arrahmanu walada lakad jitum shay'an idda Wannan d sɩd la hakɩɩka y waa yel sẽn yaa yel-bedre y waa ne yel-kisgdga sẽn yaa bɛdre munkarun azim yaa yel-kisgd sẽn bɛdmã takadu samawat ad saasa pẽlgdame yaa yatafatarna nan pãrse saaga pẽlgame nan pãrse gom-kãngã yĩng ko. Gom na sõma ye wẽnnaam tara biiga zug kɔ saasa pẽlg n na n pãrsame wa tanshaku lard tɩ tẽngãngã pãrge tẽngãngã maan wãna pãrge ni gomda sẽn yaa bõe ni gomda sẽn ya gom wẽnga wa tahiru ljibalu hadda tɩ tãnsã yikd n sɛlgdb zĩisẽ wã n siigde fãa gill yaa bõe gomda sẽn pa neere gomda sẽn pa neere ad yaa wẽnna maana d fãa gill gũudum lona paasd fãa segl sõngo la bõn-naalg n yet gom-kãngã tɩ yaa faag ne yehi bũnna alkãensã sẽn yaa bɛd-bɛda saara a ne tẽngãngã a ne tãensã yaa tãm bɛd-bɛda bõn fãa vigdame n yit gom-kãngã wa tahirru ljibalu hadda an da'aw tɩ b boolame lirrahmani walada tɩ wẽnnaam tara biiga yaa woto n kɩ tɩ saaga rat n pãrse tẽngãngã rat n pãrs tɩ tãmsã vigsd b zĩisẽ wama yambagi lirrahmani an yatahida walada yaool n pa malge leb n pa sõmbe ne wẽnnaam t'a wa tar biig ye a yõk biiga bõn-naalsã pʋgẽ bale wẽnnaam n so a bon saaga yaa yẽn so tẽngãngã yaa yẽn so naalga yaa yẽn so alb n seka meng n yaa bõn-naalsã وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن أبدا هم بساس جلي لسم بيتين جلي أفاجي نوى الرحمن نابا هي وين ناب ابنا وعالمي abda tabi b yaa yembse ba yin ta pa wat bɩ ya wannan wẽnnaam bɩ ye fãa yɩl ya yembse yaa wẽnnaam yembse illa ati rahmana abda a wata alkiomdaare t'a yaa wannan yem ka ye a wannan wẽnnaam biige lakad ahsahum wẽnnaam maana wãna wẽnnaam yeelb lame ahsahum wa addahum la a sõdgba adda sõdgre a mib la yembr yembr yembr yembr hal n tɩg n tãagb saab yelle b ba yen tãag ka be bes yaa wẽnnaam biige fãa yɩl yaa wẽnnaam yembse وكلهم آتيه يوم القيامة فاجل من ونعم الكرام داريا فرضا وتهين تا ببيغا ببارا بيو بكيما بنسن يا صنغدي وتهين تا فو وتوتو هي امرا فلي لبر ونام نين وتو الكرام دار لبدا هين تا يرس ونام تاول وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا ريبورن تو ونام يوم يلمسا ريل وتوني يا توحيد تابلو يا توحيد تابلو wilgi tɩ wẽnnaam yaa yentã wẽnnaam pa tar bilg n taaga a pa tar yees n taaga a pa tar lagm n taaga a pa tar wũns n taaga a yaa yentã a yaa yentã a yoe wɛɩngẽ a yaa yentã a sɩfra n wɛɩngẽ a yaa yentã a naalg wɛɩngẽ dal bũmb ka wõn wẽnnaam wẽnnaam me la naaba n yaa naab sẽn pidi n na sẽn dat la a rãmbda sẽn dat naam ĩnna alladina amanu bãng-y tɩ neb ninsba sẽn kõb sɩd ne wẽnnaamã ya mumin dãmba ya sɩd kõtba ya wa amilu salihat la b tʋm tʋʋm sõmse pa tek ne sɩd kũun ye pa teke ne sɩd kũuni e wala murgi a wa alhaala sẽn yaa to ye yẽ sãn paam yɩ tɩ la ilaha illallah mohammadan rasulullah sẽn kell fãa saame sãn da tas yũuda sẽn rãam da tas yoodame da tas zuudame tʋm wẽnsã fãa tʋmdame fo kɛ tɩ yaa muumina murgi a wa loɛɛg yaa woto murji a bãmb loɛɛga yaa wotone rele ahli sunna loyga pa wotone ye bam nenga al imanu qawlun wa amalun limango ahli sunna ram ya koyga la tuma fo ye la ilaha illa allah muhammadar rasulullah hin ke tonenga hin na wuni ko sir saka gom kanga gom kanga be ko subili wa ya tuma wa na wuni ton masa mbe fo sunu wa le tumna la adresse ntwen bang ne sa la ilaha illa allah muhammadar rasulullah rɩɩra yaoor n pa tuk kutẽngẽ tõnd na n tika bõe wilg fo yaa lislaamã bõla tõnd tõe n tik ye fo yaa lislaamã fo pa pʋʋsd la yẽn lislaam na n ka be wa tʋʋm baa yen ka be pa pʋʋsgo pa nuloeere pa higiimdu pa baa yentã ye wa lislaam sãn da alhaal wa yaa lislaam ne yʋʋr bal kɔ pʋʋsg a pa pʋʋsde nuloeere a pa loete tʋʋm dĩa diin tʋʋma y kõ yẽnda a yaa yʋʋra bal yaa lislaam yʋʋr bal kɔ yãmb sã n dãmbame la y tɩ ay tɩ wẽnnaam geta sũurã yãmb san n dãmba raare la y ay tɩ pa gilg pa teeda pa tera la wẽnnaam get kɔa pa tu wẽnnaam geta sũurã m sũurã yaa yɩlgemde la tʋʋm bee yay limaanga yaa yaa wẽn loe sũure ya tʋʋm wa sɩdg wa tʋʋm bɩa tʋʋm sã n ka ya tõnd pa tar bũmb tʋmd tɩ n tik n yet pa ya lislaame ne sã n lislaam n pa pʋʋsdẽ yaa pʋʋsgã la ka se tõnd me sẽn na n tall wẽnnaam nengẽ eh, pa ra pʋʋsdame wa to san tar zulu ya bidwa aya zulu kuli aya fofuni aya musa kan pamfo ya yin wala cassette vin la eh, ton me hunto tiki eh, pamra me wonna menge fora ya kuhuda ton me mara kase yele wonna bobol tondo la ke sunu woni wonna parol tondo til pin pinsan banko fo mpo huda ya bon yin bon yin le han poda bon fo rata yin pa ton tum ko ton fo en pam fo pohuda me pala ga le la am pam pohude a yin wa yin akaset vin le fo ya le la am la yẽ sã n wa kae yẽ sã n kae tɩ fo yaoon datmã sã fo sã n wa tar yelle bɩ tõnd wa malgd kiu-kiu lislaango la yʋʋm-yʋʋm lislaango wõ fãa yel be y dĩinã pʋgẽ kɔ pagã sã n wa tar pʋga la miisrã yel yikdmã sã paa sɩngrẽ wã meng ye a baasg wõ a baas wa tɩ ta kiu wã niiyã masã tɩ la ba sɩngr miisrẽ wã masã wa yãmb taoora wa yãmb taoora masã malgd saf rãmba tɩ nebã yã tẽ yã sã wa paam tɩ paagr paama meng tɩ wa malg yella sa la salla wala zakka pʋʋsg pa pʋʋse nuur pa zak pa yã ale loogem yaasa wẽna kõr vẽer yaasa yã wa yaa lislaang la yã wa sagdame tɩ segdame tɩ zĩ-kãngã d maan taa pu-peelem kɔ rela vẽelem zĩn beenem kɔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وإنما نمان قبل ما يودا نغلق مؤمن دمّا nong taab n be bam ne taab sʋka wẽnnaam meng n maa nonglmã n kẽesb sʋka wẽnnaam nonglmã poore a kẽesa nongl n bãmb menga ne taab sʋka bele wẽnnaam sã n nong yɛm n sa wẽnnaam boodna malɛka jibrila n yeela yaa mam nonga a zagla yaa zagl biiga yaa nonglem tɩ malɛka jibril yaa nonglem la yaool n mool saas n wʋma sã wẽnnaam nonga a zagla a zagl biiga yi yãa nonglem saa sẽn dãmb yaa nonglem rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam lobga la reega tẽngãngã zug masã tẽngãngã zug masã tɩ bõn-naan sã fãa gill yaa nonglem bala wẽnnaam nonga lame wẽnd ne niname yãmb ne a tele tɩ yãmb yaa nonglem y sã n da tɩ dĩin marga yãmb yaa nonglem bãmb me la wẽnnaam wa fo nonga fo dĩinã yaoolg malako yãmb pa la wẽnnaam sã yam me wani sã yam a malaka jibrila wẽnnaam gẽ zagla zagl biiga gẽ tɩ malaka jibril gẽ la lʋb saasẽ wã mam moor saasẽ wã wẽnnaam gẽ zagla a zagl biiga saas n dãmbã gẽ yã tɩ b gẽ la b yaool n loba gẽ b tẽn gãngã zugu masaka nebã fãa kisgdf la m bala ba fo n maan to fo kõ paam nebã nonglme fõ na n yɩ bɛ bala ne adem-biisã fãa bele fo yaa wẽnnaam bɛ yaa malaka jibril bɛ yaa saas n bɛ tẽn gãng bɛ wẽnna maan d fãa gel gũudu yãmpa yã rel eh, adam bi keng panga to wani am ya nongolma ari wa ya yelmen ya yel kasanga fam maw to wani am yih nongolo la lub nongolam adam bi sasun ne foko na'am sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda fa inna ma yassarnahu bi lisanik al quran kanga ya ton wani am lum salame ya akaranga ya ne ko wani am ya mazilim de ya arabim ko ah ya arabim da ne ba fa so lo ko dalamti ya no ko yan bi. wẽnnaam loom salame ne fo wẽnnaam nabiyaam sa salam zelem nan yaa arabiimda t'a yaa yol-yoole rũndã alkur'ana yaa yol-yoola yaa eh, yẽ pa le bn baoor vẽelem wʋsg wa kom sẽn zems yʋʋm piig-piiga yʋʋmã nunnu rũls alkur'an dãmb n yasẽ eh? tɩ yãmb yas woto ba tɩ yaa takrba tɩ takd n zolgd n ba tɩ kẽngd n bal kɔ tarawɩɩsã yaa yʋʋm pisi sẽn loogre pa nana wa bɩ pa ta yʋʋm pisi menge ay pa ta yʋʋm pisi tɩ ra yaa la n parem ha fo wen be gafa be tawr ba hati ti ti mɔgɔ mo e, en tarab buguma kura san kupe tara a wɩs saa woto wa kʋʋrã sã n yɩ ya yãmb me sẽn bõsd wẽnnaame fãa ya kʋʋra wẽnda na looye sã n loogã yeele la ned fãa pagã kura ya kul huwa la a bi rabbin nas bi rabbil falak ban wana ne fa tɩɩ ma wãna ned fãa paama menga e, la rũnnã wẽnnaam yoolsame wẽnnaam yolsame eh, tɩ n zems bibil fo n zem yuuma nu a tõe n loe yãmb taoora ba tɩ bugum sã n kup yãmb sẽn yaas woto yãmb kom bãng tɩ bugum kup tɩ a takr alqurana bala n sikda woto ba tɩ yaa sẽn kelgda fa innama yassarnahu bilisanik yẽ wã yaa yolsg sẽn wa eh, tɩ wẽnnaam yols alqur'an nabiyaam sa salam zelemda rel leera beem ka n be ne alqur'an kãngã ye alqur'an sã n pagɛ yʋʋn-kãngã n loog nea bʋk alqur'an dãmbã n loog ne a yʋʋn-kãngã gilli ni yĩngã yẽgre alqur'an na n le waame alquran na le waame bala rulsdbã pʋga kam n be be n dũls alqurana ne a kara saasa ne a kara saasa fo sã yeele aayare a yeelna fo wa soora wa la wũn fo wa sẽn be kara saa neng nina la wũn kool nimr aayara meng sẽn bee zĩig nin ko rulsg pʋgẽ sẽn dũls tɩ tɩg n bɩ tɩ b le wan zĩig pa paasd yɛl ko la leb n gʋlsa ne a nugu mi alqurana gʋlsga sẽn na n gʋlsa to ni nugu fo fãa gili a wannan sẽn yol sẽn wannan wa wẽnnaam yol sẽn kõd lame la la segd n pʋʋsa wẽnnaam barka d e segd n pʋʋsa wẽnnaam barka la leb n keng pãng n paas zĩ-kãng me wɛɛngẽ e. e wala alkʋr'aana rulsga a pa segd n yɩ tʋʋm sẽn yaa poor n tʋʋm kɔ d segd ni kenga pãnga ne alkʋr'aana rulsgu la kama min paam alkʋr'aana n karen la ni kambã ne alkʋr'aana rulsgu bale yã wã get sababo tɩ bangara min kẽng taoore tun me zamaanã na bala bale sẽn da pa kẽngã taoorã ya bõe tun da rĩĩmã sora wa sora ya bo ya alqur'ana lulsugu belem sange sahab sa fuima tabi da beda bang beda beda gilli karam biire pa wat wala hadisa karan zinga mpapi woni alqur'ana lulsugu zinga asan wata nan zini sin hadira mare gare kar maso so kudala menge se fudul sa qur'ana sabi asan ta fudul qur'ana sala ta yikin kin qur'ana lulsugu zinga imam shu'ba zo zin dare tibigi wata ya bibilfu ta de gango ne kalmo ti imam shoba ti imam shoba zin karim bi beda ya hadisa bang beda ko ta hadisa bangre ti biga wata wata ya sai la shoba so ka ye bole fo bawre ka la yetin wa min nan dai hadisa bangre ka am da mahun welam nan ge sawab mi kam tiabi bilfo tabala abla ami ne han pawra ko la yele biya kadhalika kuntum min qablu famanna allah alaykum fatabayyanu a ah, ka ham dam yoko biselim koy <laughs> a ah, so bugo yoko me <laughs> ari a woto ya mere yi hinda antawr koy to wannan mani am yelelum mi tin garilla la imam ba su ka nge se furusa alquran sa le tin rusa alquran sa imam shuba mere yi me karumbi sa wa tin sun sa me asan na mana examen ya suratin nisa fara'ida zinga fada kuyi zinga bela maan wana bela singin ne bele karambi sandul n dul alkur'ane panga ne tar pãng ne a panga ya pãnga nisa le bãngda san wata kan tabe n fa a emi mta shirke a ken gombo ya gombe da eh watin ke mo la san yibe ne beene a tar pãng ko. ya kase lele imam shoba san man be ne miktu fo ton wa me azini gudu le men na hadisa mo masa en bam ne nda ya woto ko la ton da kin da kama karango ti qur'ana lu sukaye ton da karam da me ton da panin ta alquran dulu de me ngoy daga nan ba ta alquran ta dulu ya wa ne da handa lulu qur'ana sa ya ne da fande kan gilgin mulgin de boy ne wa lulu sa qur'ana gilli te yel so logom de tina fa jatin ya allahu akbar qur'ana gil fa be asugunwa be be ne runna ye kala yir so lo mbo runna ko mo no mo na se han ka bona ti am je tapawda da nying ti am ma le so um ya e pale be ya wa al halon ko bi ne wata na tapawda me aye bi bilfu eh to zada wala yam santi kan ta egyptia ab ko ma ndul sub al qur'ana ab san wana man musabaka wa jilli tinga jilla tinga na me ngande gande kewni na nan ko ba le Ramadan ki upu ngoto le mana wa ki wera han pila yo poe nisira abna mana wana abna mana musa baka ya alqur'ana yi sa rezi tawa masa e ran pila yo poe ndar yongo bele bam nenga bam ketam mana wen e ikhtifal bi laylat badr ti badar zaba dare yi Ramadan ki wera han pila yo poe le yong kanga bam zini de me ntien tab ni badar zabra hi to to ne e ya de anye le bam nenga ne kenra ya wuto ko eh na ken ra woto ram pile fo yongo ab tigire me ntole biyeram ti king zaman tins woso nimbet bo wa man kaset ni tumna ko eh, la kele yis alqur'ana na on ko tinse zaman to tore ho wanare le bam komma masrin ma ma, marama tũuda me wa biig nina a menga ket n dat n na n dɩɩ mam kɔ amma wa n tall da n wa a sã n wata tɩ n zĩlga woto t'a zĩi a ne karen-saamã n karemne ma wã zĩig kerenga t'a karem ne la a getama ma wã sãn t'a karem la sẽn karemda zĩn karema waa reemda me wã kʋrãn la sẽn karemda ya yel sola meng tɛk-tɛk kɔ waa reemda me wã yaa kʋrãn la a de, a sã n wa sĩnna n gesama ama sãn yetɩ karem bala yɛɛsdame kɔ ma wã sẽn zĩ wã yaa sẽn na pirisda kɔ t'a karem la sẽn karemda bõones bõonese subhanallah bam ne nga alqur'ana lo yusufu bale egypte patar bi ba yenta pana panan dulsa alqur'ani ba ti kan karma lo tayem da adul de qur'an azhara handa yase nda tarapanga sor meng da kabeto ki azhara ponto fa dul qur'ani eh, la sama huwa wat masa tabjete ah, tonna yit zaman zin san waton wa qur'ana milim kai san wata nahbi semen malghara nan ke tanda tarim so tabi b sun sẽn kõ tõnd masã tɩ tõnd tõe n karemame la egipsẽ menga a pa tõe n ke azhara n karem tɩ qur'ana ka bɩa zugu yẽ a na n yeta saa sãna sanawiwa kur'ana sãna wɩ wa qur'ana pʋɩɩme ne sãna kur'ana wa t'a alqur'ana gilli a sãn kẽene be sɩd wa yaa sẽn na n bage a yaa log toɛɛb la na n kareme a na n dulsa qur'ane bãmb n yɩɩr kãn-kẽ meng ne qur'ana lulsgo bala yẽ nengẽ a sã n paam n yɩ université wã n sa yẽ ne qur'an saa yaa ned sẽn na n tɩ biro pʋgẽ masã n golsde rela nan da ngundu so qur'ana la yawon sãag san a san n wa tɩ sa aya yaa sodaaga a yaa bõe qur'ana bɩ a zugẽ b sodaasã wʋsga fãa gila alqur'an dulsdba qur'an dulsdba fo tɩga yẽ ned t'a yaa da koosda bõe koosd gaba ne ni ko bõn bõe mik n yaa limaam sẽn dʋʋr mimbar ya rulsa qur'ane yaa sẽn koosd gaba la tomato yaa bãngda bãmb ne kenga tawr ko. rel tõnd me segdame tõnd me voeeme sã alqurana woto kɔ d voeeme sã alqurana dẽbã pãa wa n wa pa fãame bɩ alqurãn lulsdba b labsa yãmb zamaanã pʋgẽ kɔ tɩ yẽ mengã yaa neemã la sikd neemã zamaanã pʋgẽ kɔ rel wẽna paasd fãa gill segl sõngo la wẽna kell n lʋmsa n kõr fãa gilli fa innama yassarnahu bilisanik لتبشر به بولين تهنوغي ني القرآن كان يا المتقين وين زويت بيا وتنذر به لهلب بوغسي ني يعني القرآن كان يا قوما لدا زما هي زب زب دبا زما لدا ما شديد الخصومة أو يا زب زب دبا كين كين بلي بامي لا قريش أربما يا نبخن يا وين هنتر زبر تبزبر من بساتي أربما يا وتو وبانغ بلي نزبري بام يا زب زب دبا زما عليك القرآن مبوغ الزمكان قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم وانام يتسون وانا لتن وانام حالك هندا نبام توري من قرن هن يزمان دم تو تو توري هل تخص منهم يلا خسان ترى بون نربا ينتابي هن مدي ولا قايغن زينكدي أي كبر كبيو هل تخص منهم من أحد أو تسمع بكل الله ومدمي لهم نبا ركثا koɛɛg sẽn wõn vũn vũn menga fo wʋmdame ka be yaa sɩ woto la wẽnnaam tʋʋmde naam tʋʋm la woto tõnd loogã ne ba shi ki bar ka kalibi bɩ ya shi yaase rel woto fãa ket n yaa bugsg ne maak rãmba y sã n pa ra tɩ koɛɛsme shi sɩ wa sẽn yɩ sɩ yĩn looga bɩ y ges sẽn na n maan tɩ tawhiidã e malg eh, rel woto fãa gil yaa wẽnnaam goamã tɩ yaa se la le waazu rãmba a ne sã n wala korɛs gilla fãa la leb n yaa waazu a ne tõnd fãa gilli n yaa bõn-naanse la leb kota wẽnnaam tɩ wẽna kell n paasd fãa gill segl wẽna kell n paasd fãa gill barka relle surat mariam a saab la woto tɩ d bõosd wẽnnaam a ne beoogo a ne beoogo wẽnnaam sã n gud n taase d na n yika surat taha tɩ wẽnnaam sã n sake naam yango bende ali mikolo kwa naam ba ekafa mikolo wa yi ka wumba ba ba ba ba kana mu hane ba tune fa yita afa ata tamun da nori ai wo ne yawa wo me ne yawa ta fawo alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillah dare de rabite mara wuli